ke na zo ina ta neman ki na zagaya ajin ku duk ban ganki ba hmm? ke magana nake miki ba kina ta wani um, ko dai haka cajin ce ki ce haka caji ce kenan maza kwaya mata kwaya manya kwaya kowa kwaya what yanzu kuna nufin ma sa kwaya ne a ba wannan ai harkar caji ce wannan maganar ba da kika kewa ai caji ce ita ma gilin gilin bisa kai na gyangyan harkar caji ce yanzu <laughs> za ka iya mana alat a'a gilin gilin bisa ajiyu na gyangyan harkar alat ce